واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا خيت على الحسن العبقا فالورد تضاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا أمم مسلمي قولي ta ألا ga Allah maɗaukin sarki da ya kuma bayan darussa da suka gabata a kan yadda samari ya kamata su kasance a tsarin rayuwa ta addinin musulunci da irin ma samarin da al'umman musulmi suke bukata mun yi bayanai daki-daki daban-daban a lokacin abin da ya gabata yau za mu fara bayani akan damoyi da suke samun samari daga cikin damoyi da suke samun samari abu na farko shine wato rashin aiki ko kuma wato zama nan shakka babu allah ya ce sai ya kwatanta mana cewa allah baya son mu zauna haka ba mu aikin komai ya ce afa hasibtum annama khalaqnakum arafa wa annakum ilaina la turja'un fata'ala allahu malikul haqq shin kun zaci mun halarci ku ne haka nan kawai ba tare da ainihin wato wata manufa ba mun halittu ku ne kawai don a zauna kallon tv kallon filan-filan banza ba ma kallon programs na addini wanda zai amfane mu ba ya ku samari annabi ya ce ni'imata ne fihi fihima kafirin minan nas a sihatu wal Allahu akbar ni'imomi biyu mutane da yawa an kai su an baro su a kansu ba su amfani da su ba shi ne kai su da aka yi da aka baro asihatu wal farag lafiya da kuma lokacin da kake less busy kana ɗalibi kina ɗaliba matsalolinka matsalolinki sun yi daban da matsalolin wanda za a ce ya gama karatu ya yi aure yana aiki haka ne a wannan lokacin ga lafiya ga lokaci wanda za ka haddace shi na ƙur'ani ne za ka yi shi a lokacin hadithai ne za ka yi su a lokacin wasu formulas ne wasu abubuwa ne za ka yi su a lokacin easy ga lafiya because ta yiwu mun ji kana ganin kai saurayi ne kana lokaci amma kuma ka zo ciwo ya kama ka da haka ya zama lazimi ya kai dan uwana ya ke yar uwata ya ko samari ya ma ko iyayen samarin fahimci cewa allah bai kalice mu don wasa ba ya lace mu don manufa da haka ne ya zama wajibi akan dukkan wanda ike jin wannan bayani namu da babu shakka kar ya yadda ya bar wannan rayuwa ta zama ta tafi hakanan a iska saboda a yayin da aka bar mutane ba aikin yi ba sa komai ana ake haifar bala'o'i daban-daban idan aiki shine sako na raya rayuwa to wacce aiki kuma mutuwa na hakan ne idan wannan duniyar shuka ce da wata rayuwa take mai girma take tafi da bayanta to babu shakka wanda ba su da aiki suna zaune shirme su ne ya kamata a tashi da tattar kiyama allah ya tsare mu ba su da abin girba sai dai hasara sai lalacewa to haka annabi dan maimaita ya ce mana ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas ashatu wal farag ni'ima biyu mutane da yawa an ci ribarsu a kansu su ne mai lafiya da kuma lokacin da kake baka da damuwa da za su hana kai abubuwa a nan ba samari kadai ba amma da yake zo duniyar ma ga baki ɗaya samari kamar sun fi yawa shi sa bayaninmu yake rakkazuwa yake zama central a kan samari ganin kana da lokaci ne uwana kake ɗaukan facebook ka ɓata auyi a ciki ganin kina da lokaci ne uwata kake daukan whatsapp kai ta chatin chatin chatin chatin chatin har ma ya wuce ainihin wato hankali ganin kana lokaci ne kake bata lokacin ka a tugo ganin kana bata kana lokaci ne kake bata hankalinka a twitter da abin da ya shafi wannan wannan abin ya kamata mu yi amfani da su amma abin da zai amfanar da al'umman mu ya amfanar da mu ya promote rayuwar mu ya ce da rayuwar mu gaba ba ya zama kawai kuma baka san ma mai dalilin da sa kake ba domin kama faɗa cikin wannan wanda su zama an ci riba su a kan wannan lokaci da kuma wannan lafiya da Allah ya ba mu ita ba shakka rayuwa an halice ta da gaskiya ne sama da kasa ma haka da gaskiya Allah ya halice su da haka ne dan adam a wannan rayuwa ya kamata ya san wannan ya kuma rayu don haka duk abin da zai shiga cikin kuntatacciyar sha'awarsa da abin da zai shiga cikin abin da yake na rudu ya lalata ci gabansa ya kamata ya zama ajiye shi a baya da haka ne al'imamu shafi'i allah da shi yake cewa a cikin basics na tarbiyya ya ce إذا لم تشغل نفس إذا لم تشغل نفسك بالحق شغلتك بالباطل idan baka shagaltar da kanka da yin abin da yake daidai ba to kana naka zai shagaltar da kai da abin da yake ba daidai ba misali ga ramadan nan ya zo ko kuma ya doso ko ya wuce ko zai wuce idan ya zama cewa baka shagaltar da kanka a daransa hmm, ko a wuninsa ko a koyaushensa ma baka shagaltar da kanka abin da yake zai amfani ka ba dole da dole wannan lokacin ta kai wani abu a ciki kila a zauna kallon kallon fim kila a zauna hira haka ne idan wannan lokaci ya yi ko ramadan ko ba ramadan ba ya kamata ka cikin wadzakirin Allah kathir wadzakirat mu zama cikin masu ambaton Allah da yawa mazanmu da matanmu yan uwa musulmi wannan magana ah, ta al'imamu shafi'i magana ce wadda take ta gaskiya rai ko rayuwa dan adam ba za ta tafi daidai ba matukar ya zauna haka nan ya ganin kansa empty ba abin yi kuma abin da ya kamata ka tsara wa kanka ya kai dan uwa saurayi shine ka tsara kanka plan kamar yadda na faɗa a baya mu na baya wanda zai kunshi lokacin ka ki daya kar ka washe dan wata dama zai shigo ya lalata maka don haka an ce alhikimatu zallatul mu'min hikima ainihin a bataccen kayan mumini ce da ka gani za ka yi amfani da wani masani bature da ya ce ana ce masa del carnegie yake cewa mu dai ba ma jin wani tasiri yayin da muke aikinmu sai dai lokacin da babu aiki wanda yake biyo lokacin ayoyin da muke zama ba aiki wanda suke biyo ayoyin da muka yi aiki shine lokacin da ya fi komai hadari yayin da ake ba mu damar aiki wato damar eh, lokaci mara wanda ba aiki ice ba za ka ɗaurin lokaci ba shi ɗan su zo su tarwatsa maka tsarinka ana yi ce za mu tambaya shin muna samun abin da muke so a rayuwarmu ko kuwa ba ma samu kaga wannan kalma ce da take ba aya ba ce ba hadisi ba ce amma aya ce da ta yi daidai da hankali kuma an ce muwafaqatu sarihil ma'aqul li sahihil manqul duk abin da yake abu ne wanda ke ya yi daidai da hankali to shi ba ta zuwa ta karo da shi in ka duba wani abin da muka faɗa na wani mutum da yayin da muka kan zaka kamar fassara su ike yi wani haka ne dina ka hikima karka ce wani ba musulmi faɗa ba ɗauke ta kai amfani da ita ai ba wannan ɗin kake bi ba a kalmar kake bi da haka ne ake da cewa sheikh usman bin fodi ya ce wala yuta'u alimun fi batili wal haqqu maqbulun wa in min jahili ba a biyayya ga malami akan ƙarya gaskiya ko ko da jahili ne faɗi ta za a karɓe ta a yadda da ita na haka yan uwa musulmi mu fahimci haka mu san haka mu san cewa haka ya kamata mu tafi a rayuwarmu da muka ga alkhairi mu ɗauka da muka ga sharri mu jefar da shi sharri nan koda daga wajen aqrabul aqrabina ilayka ne alkhairi nan da wajen ab'adul ab'adina ilayka ne ya zama alkhairi ne karbe shi wani shi zaka zama objective a rayuwarka ka zama mutum mai tsari ka zama mutum wanda yake ba za a iya preempting wato ba za iya wato za iya hasashen abin da za ka yi ba idan ka zama haka rayuwarka ta yi kyau don haka ne iya daga cikin haƙƙin masu tarbiyya su ta hankali wajen miyagun al'amuran da wato wato lokacin da mutum ba shi da aikin yi yake jawowa don su kare sharurrukan da suke ainihin wato a samun samari a yadda suke irin wannan suke fata da irin wannan abubuwa yan uwana musulmi shakka babu lokaci ya tafi a rayuwa ya kamata mu fahimci cewa wato allah ta'ala maɗaukin sarki iya nufi da akwai nufi na sosai a wannan rayuwa mu da ya halicce mu ko ba baban mu na haka mu zama hamalan babu tsari ba da haka ne a saboda nuna muhimmancin wannan matsayi na samari da lokacin da suke ciki wani mai hikima yake cewa ina shababa wal faraga wal jida mufsidatun lil mar'i ayya mafsada wato rayuwar wato shekarun ƙuruciya na samartaka da kuma abin hannu suna ɓata ɗan adam mummuna ba saurayi yayin da yake saurayi baya tunanin komai sai ruru zai iya duk abin da ya gada ba mutum kuma sawa'un saurayi ne ko ba saurayi ba idan da kuɗi a hannunsa shi ma ɓannansa yake da ya gada ba na haka ne idan allah ya baka wani abubuwan ko ka zama saurayi akwai wannan vibrancy din akwai energy akwai stamina ta samari to ya kamata ka yi amfani da ita wajen abin da zai taimaki al'ummarka idan ya zama kuma ko da saurayi da kai ko ba saurayi ba ya zama Allah ya baka abin hannu to ka kiyaye cewa Allah ya faɗa a cikin alkur'ani mai girma ta fi ma ataka Allahu ad-daral ba ta tansa nasibaka min ad duniya ka nema daga cikin abin da Allah ta'ala ya baka ka nemi gidan lahira kar ka manta rabanka a nan duniya sannan Allah ya ce wala tubadhir tabdhira idan mubadhirina kanu ikhwana shayatin kar ka rinka watsar da kuɗi ka rinka ɓanna kana zubarwa war war war shi mai haka don mai san haka annabi ce Allah ya ce babu shakka ƴan uwan shaidanu ne na haka ne ya zama lalle ya zama wajibi ya ɗan uwa na musulmi ya yar uwa ta musulma mu fahimci cewa wannan wato lokaci da Allah ya bamu na samartaka na ƙuruciya zai zo ya wuce na san a matsayinka na saurayi kila in allah ya taimake ka mahaifinka yana nan ka gan shi mahaifiyarka tana nan ka amma yau ga sun zama uwa da uba sun girma su ma sun biyo ta wannan matsayin naka tare ke cewa an nan nuna min lokaci rabin lokaci yayi sai da za mu karasa wannan bayani mai muhimmanci na kokarin cike lokacin da muke da shi na nashin aiki الله تعالى يسامحك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صليت على الحسن العبقى فالورد تضوى وعتنى